اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو اشرد لأقوم قوة تبقى وتنشأبان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana tafi da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Wa alaikun salam.

Kalau jana sunna jinka. Ah. Now. Oh, oh gaskiya. ta kace wanda yi wa yaro ka lamarin kamar karanta wanda yi wa yaro karami har kafin ko da ya zo da shi da ba a ba a cikin nan gane wannan shi ne kwako na biyu kuwa inda misalin da hakika ne kaga da an da hakika hakika ya zama da ake haƙi da suka yi za a ce wanda suka ta zama sai shi ne nan wani yanzu misalin ake maka cewa da a ce za ka yi wa wancan tsakari don kai masa tsakari ka sha ga ko ka kawo shi da gudan wanda masa to ko da ka tabbatar da shaidun ga guda hudu ba za a yi masa ainihin ba za a yi masa ba ba inganta ba za a yi masa Huh? wai ga arabci kafin nan da nan layi ko take faɗi faɗi mu kan faɗi mu saba da shi ko nam dan faɗi gaban ibn al-mundir ah, nan dai babu babu jari shi ne da laifin mai ita yi layi na ku daga arabai da arabta mai ita ma tsakanin ce eh, na ce eh kala ahmad ne na da jari kafin yi al-munzir wai da ibn al-munzir ne shekara na uku wai da arasa aka ga wai da arasa na ce tsaya biyu ba uku ba to hudu ka ce ha hudu to wakala to ibn al-munzir ba wancan ne ke eh alamar tijjariya to mene ne matsalar taye eh tara ne ma ba eh eh menene rikita ta kafi to a yi ba da yaban daban daban ba su ke kama su ce maka kila wajen ba da ka fasara ta da shekaru Ki amma da ke kirkiyariya ce kinki tiski ki haddu kafin ka ka gai ana iya karawa da ita ko da ba balle yanzu yar shekara bakwai tana abubuwa masu muni a lokacin iyayen wanda da kansu da su da masu da ya shiga shiga shiga shiga shiga shiga don ah, haka ne sai shiga mata aure aka ce wa kaza ni kasa biyu ita balaga ashara shi ba shi ma za a yi masa haji ashara ba duriba ifuhu to to me nan ke yi a bisa al'ai da da ibril madad na ina na gabatar so shi ne aka ce ta to wannan ga imamu ahmad kana ishaqa idan ka safa gulam ya ta'u misluhu kaga ga dufa alaihi hasu yace wal jariyatu idza jawaza tis'an misal zalika shine kalaba la yuhaddu man kasafa man lam yablugh لأن ذلك كذب to ai ba ra'ayin mutum ɗaya ne ba wannan malami ke ra'ayi wannan ke da ra'ayi ba sai ya za ka kasa ba kana son ku abin da kuka saba ku samu magana guda ɗaya idan kana son ka samu magana guda ɗaya wanda za ka dinga bi dauki risala ba za ka ma ko risala wanda aka ce an yi saba to balle irin malam wanda yake kaza malam wanda yake kaza malam wanda yake kaza malam wanda yake kaza ba shi ne ake sai ta maganan ba a yi kawai gun na hira wane ya ce wane ya ce to amma kaza ne ya ce ka kaza ya kamata saboda haka nan kaza kaza Allah ya fara ai ba zai yi magana wannan a cire wannan a cikin ka ce in ka tashi abin da ke so ka ta magana guda daya to nan gaba an tafi ta wannan ya warware to a zamanin wurin nan ne ake karanta irin inda babu irin wannan to mai bambancin da sauran tafsirai ai so da tafsirin kan ka nan yanzu misalin kana jikin na nawa na ko namu namu irin nashi ne, da irin nashi ne ko kaga eh, a kai ban da na kula kuɗa goma ne ai ba na tambayar ka ai wanda nake tambaya idan na tambaya san ta ibrahim kare muke da kuma waye ma ne to sana yin namu ne ko to kaga misali in na biyar kai baka san babu da tafsirin ke magana ba ai ba ta fi karfin wannan bai kamata wani cikar da hajji biyar sun san ana sabani ba amma dai ba komai dafa an fara ne na ruwan cin kakar wato ɗaya ke da suna ana ce masa eh, kankare ya ka zo noma ba ruwa sama ganin ya bushe a cikin ai kankare ya ba in an yi sa'a ya warware yau ba sa'a ba in ka tila masu busasshiyar kasan nan abin wasan kawai da ke da yi mai kone man ka taya shi a kone ne amma kai sa a yau kai ka kare ko wani ka kare da da jira a kasar ba suna ta shi ka wannan shi ne karatun kusan kare halace ake juzi da biyu zo na kafa ba ba malam wani ke kaba, malam wani ke kaba, malam wani ke kaba kaba ne malam wani ke kaba. a karshe sai a zo na kala mu kai ido shi kun da kuka ce abin da ake a wannan magana gaba da ke ni ke aure wani lokacin ka ce mu da wurin mu kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza kaga da nan sauran ka fasu amma maka yadda da na ba ka koma ka ɗauki wanda ke cikin kuma ka yi wannan kasan da na kai kowa ma ya san cewar eh nan da irin abin da ke fadawa kenan المسألة الهادية عشرة آه، ها آه، أم شاكرة المسألة الهادية العشرة كم يا خاتم علم أن الظاهرة كسلي فيلي فيما لو قال رجل زعافا جاوني متنزي سوى وني غناء بالهمزة يجي معنى سيكون غنيت أن القاذف إن كان حميا نسبة بعامل بعامل يقوم مسلمتي كان لنا ينفوه irin su mu hawa sannan aka yi sa'a irin mai gidan a aso ai abin da suke ha'un ne suke mai ci hamza muna da ƙabila in yi zo ha guda idage yau dai sai ya faɗi suke ce amma in ya suke sai ya a guda a guda to kaga ce zana ka ce da ce zana haka to ba ma wannan ba ba ba larabe ta ba yanzu ake dantaki a kama ya sulce a sama a haka da dan kwatan kwato sai mutum ke zama haka ba a ce eh wannan an dauka zai fa'ida kana an biyan la yufarriqu bainal mu'tal والمحمود أنه يحدث الدراية wanda ƙarshen ta kalma ka kenan ko kuma menene ko zuciyarsa ta ɓaci ana faɗa da larabci ita ina zama ta nafa ta kai wannan kaji ke shi ta zina ne tun da saƙon da ke suke kenan lil zuhuri tahdihi bi tadafihi kifsina saboda bayyana manufansa na jifan ɗan kwansa ta tilika in kana haliman amma in ya zama masanin larabci ne wakala inama karatu bi kauli kina nufi ne da zana ilhamzati ma'ana hullukawi sana'ata masararsa ya bambanta da فبنيت فمعنى صنعت بالهمزة لجعت إلى الشيء شنو سنأتى لجعت كافك ذوى ونعم أو صعدت في جبل شنو سنأتى هذا إن يصل العربي ومنه قوله kai bin hafi a lugar kenan tun da kullum idan aka ce a luga ba wai in ka ci a luga za a baka ba na faɗi ne a luga ko sai ka kawo mana lugar da ta halarta maka faɗin a kan ya kunta ka kawo ta saboda kada sai kawo mahallu shahidi kai su bin afi kalmin kari ke yurakkisu ikinahu hakiman wa huwa sagiru جاء أشبه أباكم ذكر أو أشبه حمل حملكم ولا تكونن كهلوف هلوف وكل يسبق في مضجعه كدنجة فرقا إلى الخيبات زرع في الجبل don ka babu da daɗi ko mai karanta ne ashi bihi a ba ka yi kama da baban mamanka ita ce wata yi kama da baban mamanka hau ashi bihi hamal ka maka kama da hamalu ma kan irin kananan dabbobi ta in ba nan tunkiya wa in ba dan abin nan duk wannan ba ne amma wanda kan ka hillofi kada ka zama hillo na nauya ina kicila ina da ga nauyi ne da ga jemu kaga wannan ai ba zai iya hawa sama ba hillo hillo ba zai iya hawa sama ba tudu ɗan ƙaramin tudu za ka ga yana ne mai ba shi wahalar hawa sai dai amma fa hillo su akwai tsufa tsufa ma ko kace za ka yi gudu ai ba za ka iya ba kuma kuma kace za ka ta kai ba ka yasa ka na yasa in dai gudun sosai ne sai aka wata kana saka na yasa na yasa to kai ne mai gudu amma nan doyan to akwai hillufu tsofa ne akwai hillufu wannan a ainihin halitta ce ba za ka zama hillufu kasa ka zama kallo shi ko kallo a ainihin mara ra'ayi hmm? mara ra'ayi ka ta wuce wannan da ma'ana ne fasara kallo nauyi amma dai fa nauyi shirin wanda ke mutu wanda bai da ra'ayi kuje aka shaye ba ra'ayi sa wanda shugaba ba in aka sa wanda mara ra'ayi sa aka yi sa a wani rashin ra'ayin ta bakin sunu ba da masu yayi wata fasara ma da mafi yawancin marar matsawar shi ne in wannan ita kaza kaza ba zai yau an da je kada ga wani da ya bari in yi ta shi na haka zai tafi da an fara da su ga shi an kama da farar wani ne ya bari ni ba ni ne ba a ga wannan kuma ƙarshen ta daga dubunu ita bai zama ta yi masa mafitar jama'ar amma an ka kana kai matsoci da ya ke nan sunofin nan bai zama su ne amma akwai wanda kwakwalwa shi ne haka su inda aka yi wani kima ce ayya ka kai kira mata da kyau da ba ko kuje ku yi kafa su ma wancan suka ji labari wani ya je an ce masa karatu ma ya sai kungiyar ba ka gane ba ai asalin kamfanin zafayar da ka zafayar da kai zafayar da kake ajiya ba ka ne ba su zo su tsamin ka kusa su kan shi ake ce masa mai ko a rubuci na mai zuwa wai killufi ake wancan ta ta tashiridi ne da tashiridi ne kamar ga wurin magana oke ina maka sani ina ba ganin da likiti ka ko kuma mu take ta ga da matsala ta aka ni bacci ka ta ni ko na tsaya na kallon ka ko na ma ba tilawa ta ina na na ka kabila wa ila sai kana dai abin hillu ta hillu fi to wannan shine mara ra'ayi ah wannan ne alwakar shi ne wanda ke da ra'ayi da kai da su shi kenan to kaga shi yana dole ba za ka bar wani ya kai su tafi shugaba ba jahili ne sai sai sai dai irin zaɓin ko ko hasiya ta zama can da kuma tsayi ne shanu ne wa ya iya rawa sai a zaɓe shi waye fi iya kawanci sai a zaɓe shi kuma ra'ayi amma ta ra'ayi wanda a in ya zo ya tsaya ya tsaya su yi tun ko kowa da shi ta kuɗi da hakan ni fa in har aka sani ba fa kan yadda kuke so yadda gaskiya ta ce don kada kai zaton za ka ji daɗi kar ka yi zaton za ka sa ka hau kai ka kyau in ma wannan ne ka za ka ne ka hau ta binki ka da ce o ka ci kafin guda ka ci abincin kafin guda ma dole da gano ka sunan ka ba na ka da za ka hau kada ka to ka ka zama mana rayuwa dole kana da manufan kuma a san ka kan manufanka kuma ba ka dama a kan wanda ke yi zoka shi kana zaman shi kuma ce za a yi maka wani wani da ke oh, na ba lallabe ka to kai buku kai ta iya ba in kai ta iya ka ce in ka je kawo sai ka yi da a oh, ba ka da wanda ba na da ko ina neman masu goyon baya na sosai ta inda in ta kiya ce bayan na bi ku sannan kuma ina hau kai in zo in juye a kan gaskiya mata kare ba na kira wa kai na zuwa kuma ba wani abu da ke nema ba gaskiya na ke so ba ta ba so in kana iyawa za ka iya in ba ka iya ba ba za ka iya ba to saboda kanan to ba wai sai an zo shugabanci ake gashi wannan ba kafin shugabanci ne a ke sanin ga halin wani in ka biyo shi ta nan sai kulle ta in ka biyo shi ta nan sai kulle ta sai in ka biyo shi nan sai kulle ta nan sai to oh, na ku za da za ka shi ne sai kana da wayo amma kuma masu hankali suna na hakan su shi wane ba mutum ba ne ba wane ba mutum ba ne ba mutum mutum ne amma mutum shi ne wanda za ka bane shi zai kan magana a shekara kaza ba na shi bai san ba gina nan haka an kana iya hawa mota na nan yadda suke hau in ku ba ka iya hawa to sun ne ba ta fashe ba ta ranar haka kai hmm. a ce yanzu zai ka gane wannan mana E, eh wancan ai ka san ai na ji kuma wuri ana kawo shi saboda inda ake irin wannan karatun akan kawo shi aka ba da wurin eh, to kamin ku dole zai zama ba a can sai da barka da nan kin da luka ne to luka ne shi ne zai ke maka gaba ɗaya ma'anarsa guda kaza ne ana ce masa kaza ana ce masa kaza ana ce masa kaza kuma ko anan tun ma wanda yake masa luka sannan haka ne yake ce masa ya yi amfani da riga ne to ki wannan haka malar ra'ayi ya so ya kamata wanda amma kuma tana ya ɗaukan wanda da yake da suna sallon wanda bai da amfani ai shi ma wanda ba amfani da shi ba sallon ala maulau ai lama yi wa kiwo laya ci da kai ba abun da ya iya a duniya wanda ya goge a kai ya ci a shi kamar ya ce zai iya ci amma ba zai iya ba da amfani ba ba ba ka ce mutum yau za ya zai ci abinci amma ba zai iya dawo da abin da ya ci ba ma ba ha za kallon alamun ba wani jirgin ya iya shi amma ko abin da isin ba ke dawo da shi ma'aikatar najeriya kenan ba su ci amma ba su kira rikon ma'aikatar su da aiki da aka bayar kullum sai an baku kuɗi duk su kayan baku kuɗi ina wanda ku ka tara ku rike kanku ke ayyuka Allah ya dangana ka zuwa gare shi yau aka ce to yanzu an yanke daga nan ya mm, kurke ta to ko an janyo walle walle kallon ala maula nauyi da su akan ne gidan don kullum sai an ɗiba ya ba mm? aikar da hakan Allah ya ko ba a'a abin da aka ce mana da yawa masu jarrabawa ba ko suna tsara kuɗi su saboda wurin su a ba malam mutum ɗaya za a sa kai sosai sosai da fom ɗari dubu goma goma sau ɗari kuma ɗaya za su da. amma da ɗauki ciyarwa a kuna ciyarwa wurin su a tsakani ina da kai zai wahala kuke da kama ku shirya wa kafafi da jarraba wa cikin da za a yi jarrabawan da a jarrabawan a gama a fitar da kowanne matsayinsa ya ci ko ba ba an tura shi da za a tura shi sai an ba ku daga sama. Ka ci magana ne. An tsaya tukuna. Za ka walar da ni ne ni kuma zan walar da na zama. sai su ba ku son ba ku kuɗi daga sama ba cin hanci ba ne ba ka gane eh? to ni za ka yi wayo mu dana mu dinga tambaya kai faɗin da ba za mu ci nasara ba Thank hmm? you. gandu to to da da kwa ga yana ne na ga yana ce wai ga yana ce to kalala ai ya ga ya tara mu ga ya hadu wannan mugu wannan mugu wannan azzalimi wannan azzalimi kowa gandu zai tsaya ne kawai ya rage karfin ya rage injin fasajen da wani fa ne zo gandu sauran lalle ba zai zuwa kan lokaci ba kuma zai zo ya aiki in ya da yake wani da su ne yawan da yayi su su ina magana mutane magana su magana ba za yi min ba da ka ka min ko ba da ba. sai an babu da daga sama su ne wannan ya sani kawai gardama ce shi ko wani ya ni ba da kira da yawa shi da gardama da wasu ko kuma sauran ku tsara yare an ce ma yanzu ta ke da shi aikin su ba ne da in ka za ka kai gaisuwa in an gama karya ce su gona ka ba ce ku huce ku shoshi je ku yi kaza je ku yi kaza je ku yi kaza ko ne noma in an ga dama da azhar a ce muku ku je ku to ku ta kwaje a huta to wajen huta sai ka tafi sai a aka samu ka taro a wurin ai kaga da za ku ce ai tsari ai tsari har lokaci yake ba ku ko sai aka waye gari yanzu gandu mai ke ce ta uban ba ta shi wani sai Yanzu ka zo aikin gobe su cuta kan cuta lalace kan lalace mugunta akan mugunta fata kan fata a akan dabbara wayo akan wayo a kan da kwanan su kwanci na su da su daga can suke turo a kan su leburai ce wannan abin kaje karamin wuri, ka zara ya eh? yan san wani daren ya zai kwaya ne ai ban ci gani aiki ba na ba amma tun da na zaune da gefu na san abin da za su yi bar wannan kallo yusbiru fi mabja'ihi shi wancan hillufi ko ko ya yasbihu zai waye gari fi masu a wurin kwanciyar hasin din eh, eh, ko ya mimmice in jagala wanda kai kada ka zama da yaro kaga kuma suna su sarara da karkar ne ke sai ku tashi ku yi daga firirin na da kama warka ila shaitan ta tashi a yi rike-rike da kai ruwa ne ta tashi a yi gafa a yi gafa shi ne ka abin nan da yake da suna muna ana muna kafa muna muna kafa ne gonan ta kafa haƙuri da bakanan da zo da kuma amma ba gugu abu ne ba rishin kirele wanda je yayin da muka je muka kai kaji zuwa daukar kaji sannan nan ne suna kai shi wannan sai lokacin da aka je ta wata mota a gidan kama haka sai na zaga wajen daukar kaji muka je amma ni amma zan fafa na tura ne a kai kaji wannan ya yi zan je gani wani duk da zai ba shi ke shi kuma shiga ba su zubar da wannan yan gonan ke a ba zai yi yana je yana lafiya sai aka ce ta ɗebo mutane daga gada su zo sai sake muku da aka ɗebo su to irin yana abin da muke fita wannan abar wannan abar ne sai ga wasu kasan je kan taki ba aiki kuɗi suke ba amma da suka je kan taki ce ko da ya rage na ce wannan na wani abar ne sai suka koma shi ne ba ku gane ba eh? ai kaga a cikin ku ba zai yiwu ba karshen ka sai na haɗa har da duka ya zan samu na kuce har da duka a duka ma karshen tsohon akwai wani zai yi rike ne ke yi da wallahi ba gwada har wancan suke kashe kashe tare da shi na ga ku zai ɗauko ban kafura ba da suka ce gashi ba ku mutum biyu a kan ba ko ma ke saboda kafin su shi ne wannan daga cikin wannan ka kaza daga cikin a cikin godewa Allah idan kana aiki akwai matattu a cikin mutu amma masu ransom su su yawa matattu a cikin mu wanda shi zai abin da yake so a kai mutuwa za a kai buhu biyar shi ta kaza muna da su to amma ba ana son kuɗi kallo kenan alwakar za a kai goma shi yana biyar kuma da kansu da lafiyarsa daga wannan sai sai dai a ce masa killo alwakar wannan gudar kimarsa wannan gwada ƙarfinsa wannan gwada kazaɗinsa ana rike-rike saboda akwai imanin cewa za a biya za a biya mutum da kuwa imani za a biya kuma ba za a biya ba an wanda ka kai shi za a biya idan ka kai buhu goma wancan ya kai buhu daya to buhu daya za a ba shi wanda ku bai sa hannu ba a ba shi da kallo duk wanda ka sa hannu ba a ba shi ko la da ba maganin wai ta bakin su wayan kyau da ba ɗan kallo ba menene ne

aikin ya yi kyau amma kuskure tsaya mana musafa ba su masalaha kansa yake kallo bai tuba hayaniyar to ya jahilci sa in ba sa ba yanzu yadda ake zama ina a lissauni ya tashi je je wajen jini waya ainihin na masu masulacin a'a in ba fa ba ko jaki a farko hausa wane ne za a zan a a karatu shi kowa ya ce a gaban shi ke sauka hausa da ya yi sai da yawa maimakon ma'aikata ta kai an yi fasawa wallahi ya yi hikima an yi maganin yan wayan nan tun ban da ba don haka ba ana tafsiri wani zai tashi ko kuma wayan ma tana jone sai dai ka je tsiyau tsiyau tsiyau tsiyau tsiyau dole a tsaya bai a shahiri jakai da yawa su bai amma za a yi kashe gwada waya kan abu na kuma kai zo ka zo na kai masala kan ke gaban wannan abu an yi wa Allah kowa ina kokarin abin da zai samu daga Allah shi yana kokari da ne zai amfana shi da ibada ya fa'idantu ya fa'idantu Idan sai da cikin yau da gobe idan kuka sake biyowa an kuka zo ku ninka wannan kun ninka shi ne ka baka baya za a dawo ni ma wadda da ku rage shin ake aika fafa yanzu wani na iya zuwa cikin nawa sai da Allah tsakanin waya sannan kuma sai ke jaki ne bai damu ban yi zo zai je cikin waya idan duk abun da muke son su mutu ba ba yake mutu shi tun bai san kiman wannan karatun da ake ba kaman wurin hira ne yana daukan kamar wannan kartun wurin hira ne ba wurin hira ba ne hm? ba saboda kana wakil yusbihu fi mabdi'ihi kadin shakara warka an ka kai ka ba yi yunkuri ilal khairat zana fil jamal ta kura cikin dutse isa fil jamal wanda ka ganci akan dutse ai ba yawon ba zai da ya bi ta nan ya karfa ta nan ya kama wani rashi ya hau ta nan ya zagaya ya hau ta nan ba wani gini ba in ma ita daga cikin kwari-kwarin kan idan daga wani wata daba ta bushiyoyi ya tura kawai mamayi ko tabarewa a ciki idan rari kawai ga kasai tabarewa tana marmar mata bakin ta tana da da salam da kan barewa da hannu gala ƙarshen hmm? sa ta kai shi a kafa a cikin ba ta barewa kace ba ta mu kace ne maka kauta inda litan shi wa ita shaƙin ya wuce ba ba ta yi kunci ta daga ɗaure ta biya ta kai kuma yin shigala ne ya balan ya busa ya wani san in tattace shi sai ta ji kawai da ke wani dole ka kama kafafuwan kada ta kama ta kawo kamar shi wancan da yake kiwon kwallo zai ce kacce tije ni jini. tije barewa na cizo sai irin barewa ka ka sura to haka kai hau dutse na Allah kai sa a samu dutse kuma fa in ka samu wani dutse ko ka samu wani kaza ko ka samu wani kaza wa in maka samu nama wa in maka samu wani dutse saboda ka nan ka ka a kai kada ka tafi maulan gidan ajiwa ne kada ka je gidan sanata kaza kana neman abinci kada ka je gidan ko ainihin waye gwamna kaza lallai shugaban kasa an gaji shugaban kasa na zuwa yayyayyayyayya gidan haka kada maukata buta kaka banga wani maukacin ya ganka ɗaya ji a nan ya kashe ya kashe kai shi ko gangara in ka ji wa'yan nan maukata sun kawo su tsara da da abangar ko kallon su bai kashe kai ba. ka kai a biyu, ai zan da ya fara ta ido a kalli za ka gane gidan ka yanzu ba ka kashi ba ni ka daina gani kau sanallah dan yana kallo na na ana kallo na kuma ya koma ya koma wace to kwanta da kalle ne shi ne wa'annan baitoci bai ne na wa a cikin wasu nan kallo na wai wa ake ce ina wasa da yaron ko tana wasa da ɗan tana wai zama kaza zama kaza kaga shi ne ake cewa a tabar juma'a da za ta shago daga laraba ke ganewa ɗan da zai yi albarka daga laraba ke ganewa sun ina kare misalin a ce maka a ce akwai wani yaro ana yi rarrafe yi kalli a wutan na yusuf shi gagga mutane ga mene ne yake kusa ya lafo shi idan lafo ita wa a mai da shi ya sake rarrabuwa sha wa wani kamar ya ba ta sake ranga wata wani wurin abba ya so na zaune ina bacci kawai zai turo a wani yi faru to za a tuke za su ya tafi da yaro ka yi kokari a kai su ka za a yi da kai kawai kalli ka zai gita gaban ka ba ka baro shi ka sama. wanda ma zai fada kasan ya sauka ya saka bai da muni fara ita da babu kaga wannan kuwa tana wasan ta kirari haka ko wannan kuwa ina wasan sa haka kai ka faɗan nan da wuya in ji baki na su barewa ta yi gudu kan ta yi lallashi shi ne wannan mun tara karin magana sai mun rike amma babu ta ɗabe wa mahallu shahidi wurin hujja anan minhu qawluhu zana'a fil jadal ay su'udan fi wal halufu taqilu haka na fassara shi الجافي للجوف العظيم اللحية kaga gano ina zai iya ruwa? sai nake tuno misalin irin ina irin manyan bamfa bayan mai kyau. za ka ko gudu kwa ke yan kana da ta tsere ba? Wani wakalu sai kalman karshe wakalu allazi yakilu amrahu ila gai Ta gaba ma kalman kallo ne ba wakalu ne wakalu shi ne ainihin da ya zai wanda ke jingina lamarinsa wakalu allazi kilo amuran ila gai sai ya bar gabanin da zuwa ga wani farki da shi wai shine ne a babin tarbiyya ana cewa mata idan kika ji tanki wannan yana cewa ya da ka kankare zai hau kankare ya kan kishiyar nan ya hau kaza ni zan hau wani tsareren wani tsareren sai mun kama shi wani tsareren ko a ce da za a ce a faɗi sosai maciji ne hauna da ji yara ƙanana suna ce mu kamo shi mu kamo shi wani tare wani tare da wannan su ne zai ce ba shi zai hau goshi kasa amma kar ku kuskura ku bari ya tsere sai ma maza za a yi ba karatu sai kuma sai ka ji ana ce can kai mutum na ce sai kuma sai zan yi ko ni kuma mai zan yi kai tsare mana kasamu ba kada ba shi ne ne zai yi Ya karu kwamandan zai hau masu tsaron ya aje ta nan ya aje ta nan ya aje ta ya aje ta nan shi kuma ɗayan an bashi a saboda an san dama bai da fado ni kuma ba Ya kuma wurin kaya ba ka da awa a na ka gano ba ka da haka kayan ƙari ne sai dai amma wancan ke ta ce haka da ke yi ko ki yi na biyo ka hafari to kai ka ce da daga nan sai ka fara kawo masu gwiwa ana sai sa shi kan daga kan da ba din ke wanda din kake dole a yi shi kan da cuta kan da kuwa da rikici za ku taru kuwa wani kuma kan da wannan saboda wannan wannan da shi ne abubuwa a yi mace ji sama a ta zunguro shi a aiki na kyautaci muna yi zunguro shi sai abin da za a ce a ce hankali da tsarsuwa kuwa hankali hankali me sunan mai ike da suna me sunan yawu ibrahim eh yawo jode hakilana jode ma jode ba za ba ta gane ta gama eh? ta <laughs> ƙarfin siya sai ya saba ya amma ka ce mace asara ya wafa, asara ka karya masa baya to zai yi ke tsaye ne ke ta ne ɗauka ba yau to zo da kanan yanzu ka riga ka je masa duk da ba ka karya masa baya to ba ya wansa sana sai ga ima ko ka sana cewa har sana ta yawon shi amma ba za su ta ka shi gaba to kai ke da na amma sauran ya'ya sai dai ka samo su ci ran da aka mace kafin kuka ka zai wuce ta babu yaya na aikin sa ka kawo abinci zuci idan wani abu ya same ka sai kuka ko abin wala wala ba zama su wai so da wai bai ka faɗi maganar ta yi ba wani ta fi gisa ma ta biyar na amurhu ila gairi shi ne biyar kilo amurhu ila gairi alwakalu kenan wata amal jauhari في جوهري أنا مثلا ما لقى اللغة أن هذا هذا الرجل وعند بيت شيء في أم السبي هو رياض السبيل المذكور هذا بيت الذي تركزه فيه وهي من da منفوسة سنة كده ابنة زيد هم زيد ta tana ɗansa tana wata shi tana menene jinsa a kaga wannan da wuya ya gano abu a wajen rubutu gida shine ana magana to tattara masana tattare ko saboda kan to kaga ai irin su wannan kaga irin su wannan ya mirgi sai shiga soja ai kuna da soja kamar kar ka ɗauki ɗan falo a jiya bi ta nan a bada tunanci na ɗan falo a kai soja. Ita yi sun ka duba ina yin da kuke rufe. ya sa hannu a kwashe su amma wancan ya shiga ne ina wajen ina ake bala'i in aka tura shi inda ke zai sajada su shigo zai je ya karanta kaza ya karanta kaza zai je ya gwada kaza kan warar da zalika ala jauhari amma eh, eh, amma jauharin an masa rashi ابو محمد بن البحري ورواه هو وغيره لا ما ذكرها قال وقالت امه ترد على ابي عشتي اخي او عشتي أن اباك اما ابي غفلا كان ذكرها takasuru an kana da hujjataka ya ji ce sun yi waje ce karyarsa za ka ga ai ka baki mutum da bari cewar wanda yake abin nan bai zai ji labari a kan yaro aka ce wanda zai zai ji ka ji karyar shi mai girman ya ce hasbi ahi ikama da dan uwana au tasbihanna abaka ko kuma kai kama da babanka amma hari kyauta kenan shefalan ta lalata ta ba za ta samu wannan ba kuma sai ya mutu rizo na kasoro an ta na kuya ta hannun ka bai kisa ba ya yi sakan da kimma ba bana sai san kai kama da uwa